This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. sai kuma kilohertz talatin a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kamar yadda suka saba za su iya kama mu a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma da dalol da kuma niya. Ana kuma iya kama ma a ko'ina ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Assalamu alaikum jama'a sunana Usman Kabara tare nake kuma da Sarfi Lahashin Gumal kamar yadda muka zo ɗazu mun sake dawowa a shirinmu na dare daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kakakin 'yan shi'a kuma mutum na uku daga cikinsu masu fada a ji Malam Yakub Yahaya Katsina ya yi kira da a gaggauta sakar musu shugabansu Sheikh Ibrahim Yakub el ba zai taɓa yiwa a ce awa 24 ko fiye da haka ana buɗe wuta ana kashe mutane ɗaruruwa maza da mata da yara wai akwai shugaba amma bai ce komi ba bai kuma hana ba bilhasil ma abin na ci gaba sitil yanzu abin na ci gaba to a garin ilela ma dandazan yan shi'a ne suka fito zanga-zangar neman a sakar musu malamin nasu zagzaki kamar yadda za ku ji su gaggauta sako malam cikin iyalinsa kuma cikinmu wanda yake shi ke kwantar da hankalinmu kuma shi ka dakatar da mu in mun ka ɗauki wani mataki. To za kuma ku bugo waya ku faɗa mana ra'ayinku game da gayyatar da aka ce Iran ta yi wa jakadan Najeriya a can don yin bayanin abin da ke faruwa tsakanin mabiya shi'a da sojoji. Shin akwai a cikin dokokinmu ko ko shishigi ne? Sai kuma labarin wasanni yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'an kasar Iran sun yi Allah wadai da harin da sojojin Najeriya suka kai wa shugaban kungiyar Shi'a na Najeriya. Harin da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a arewacin kasar. Yau talata ne 'yan majalisun Iran suka yi kira da shugaban kasar Najeriya da ya ƙaddamar da bincike kan mutuwar bayan Allah. yayin da ma'aikatar harkokin waje ke kira ga jami'an diflomasiyyar najeriya da su nuna rashin amincewarsu kan kashe-kashen masu rajin kare 'yancin bil'adama da shugabannin ƙungiyoyin sun ce kusan mutane dubu ne suka rasa rayukansu a lokacin da aka yi hare-haren a garin zariya da ke jihar kaduna rundunar sojojin najeriya ta tabbatar da faruwa harin amma ba ta fitar da adadin yawan mutanen da suka rasa rayukansu ba kamar yadda wasu shaidu suka ce tashin hankalin da ya fara ne ranar asabar bayan da 'yan kungiyar shiya suka rufe wata babbar hanya suka kuma fara jifan ayarin motocin hafsan hafsoshin soja janar brut wani yi wannan mai magana da yawon rundunar sojan najeriya ya kira jifar a matsayin yunkurin kashe shugaban soja ƙungiyar shi'a ta ce babu wani yunkurin kashe shugaban kuma sojojin dai sun kai wa kungiyar shiryayyen hari ne kawai Shugaban 'yan adawar jamhuriyar Afirka ta tsakiya ya bayyana arewacin kasar a matsayin mai cin gashin kanta bayan watsi da zaben da aka yi aka kuma aka shirya yi wanda zai kawo daidaito a kasar. Mai magana da yawun shugaban kungiyar 'yan tawayen Saleka Nuruddin Adam ya faɗa a jiya tata cewa an fitar da jamhuriyar Lagos a jiya Litinin 14 ga watan Disamba na wannan shekara da muke ciki daga garin Kaga Bandoro. nuruddin dai na headquarter na da headquarter su a garin ne inda kuma ya bayani daga nan da ke da nisan kilomita 250 a arewacin babban birnin bangi mai magana da yawun shugaban 'yan tawayen maulud musa ya ce abin da muke so da farko shine mu sami gashin kanmu daga baya kuma sai mu nemi hanyar da za mu samu 'yancin kai adam ya kira da a yi watsi da zaben raba gardamar da shugaban kasar ya shirya yi da kuma zaben shugaban kasar da za a yi a ranar 27 ga watan disambar nan labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren tsaron amurka a shikarar ya ce shugaban ƙasa barack obama ya tabbatar da sojojin ƙasar abin da suke bukata domin ƙara ƙaimin yakar ƙungiyar isis haka kuma amurka na neman ƙarin haɗin gwiwar ƙasashen duniya domin taimakawa wajen yaƙi da mayakan a iraki da siriya a lokacin da mustakara ke magana a gaban manema labaru a yau talata kafin zuwa taron da aka shirya gudanarwa a turkiya na neman karfafa taimakon da ake bukata wajen yaƙi da ƙungiyar isis kata ya ce muna buƙatar neman duk hanyoyin da za mu yi amfani da su wajen ƙara kaimin ganin ƙarshen ƙungiyar isis ya ci gaba da cewa ni da sauran mutane muna ta yin kira ga saudiya da sauran ƙasashe da su tashi tsaye domin ganin bayan ƙungiyar ta isis kasancewa su ne a yankin kuma suna da damar da mu ba mu da ita wajen ganin an tabbatar da ƙarshen ƙungiyar asiri da iraki ya kuma buƙaci ƙasar turkiya da ta ƙara ƙaimi ciki har da tabbatar da riƙe ikon bakin iyakarta da siriya wanda hakan zai taimaka wajen kare shigar mayaka daga sauran ƙasashen duniya. Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. kakakin 'yan shi'a kuma mutum na uku daga cikin masu fada a ji a cikinsu malam yakubu yahaya katsina ya yi kira da a gaggauta sakar musu shugabansu ibrahim yakub elzakzaki nasiru adamu el hikaya wakilinmu na abuja tare da zaharjin sani a funtuwa sun haɗo mana wannan rahoto Ƙungiyar 'yan uwa musulmi ta musanta cewa dalilin tare hanya ne don shirin maulidi a watan Rabiul Awwal a zangaye su ta Husainiya ne ya sanya aron gama su da sojoji har aka samu asarar rayuka. Mai magana madadin ƙungiyar Sheikh Yakubu Yahaya ya nuna damuwa da yawan rayuka da suka rasa baya ga bigiran Husainiya. In ka takura mutane za su kai ƙara sai a bi musu haƙƙinsu. su a matsayin soja zai iya kai kara kotu cewa an tare masa hanya sai ya zama an bi masa haƙƙinsa to abin da ya bamu mamaki irin yadda abin ya faru bayan sun kiliyarin mutane sun karkashe mana mutane sai kuma suka je suka karo karfi suka karo karfi kuma suka zo suka harbi shi ginin ya faɗi suka samu suka shiga ciki suka iske maza da mata da yara ƙanana da masu ciki suka karkashe su baki ɗayansu duk sun karkashe mana mutane kusan yanzu ana maganan za a ce sun haura ɗari biyar tsakanin ɗari biyar zuwa dubu to sannan kuma sai muka yi mamaki cewa idan ya zama a bakin husainiya ne aka yi aka tare ma hafsan hafsoshi hanya to yanzu kuma menene za a je gelle su wanda ke tsakanin gelle su da husainiya ba za a rasa kamar kilomita biyu ko uku ba me zai sa a je har wani gida kuma a iske mutane a bude masu wuta a kashe su ma sun tara hanya ne ya haya yayi habaici ga shugaba buhari kan akasan sojoji da aka aje a husainiya da sauran wuraren mu a gaggauta kwashe su tunda sun riga sun gama wannan sun yi ma saddam husainin kasa aiki kuma ya ga cewa ya gamsu da aikin to shi kenan su kwashe mutanen su su ba mu wuri mu kwashe sauran gawawwaki ba mu yadda a mana jana'izan gaba ɗaya ba a ba mu gawawakin mu sannan a ba mu marasa lafiyar mu daga ciko daga ciki gaba gaba har da shi malam a ba mu marasa lafiyar mu mu yi musu magani da kanmu ba mu yadda da masu yi musu magani ba a hannun gwamnati wanda yake neman ya kashe ka ba zai baka magani ka warke ba sai dai ko ya ka. saka wanda yayi da awan zai kawo canji to lalle mu mun ga canji canji ya fara ta kanmu ashe wato dama canjin shine ya kashe musulmi bayan ya gama da yan shi'a to ba mu kuma san akan wace kungiyar zai dira ba tunda iyayen gidansa haka suke so ya yayi dama kuma an riga an san cewa su kasashen wajen nan ba suna son addini bane ganin sun kunna wuta ko ina cikin duniya a nan ma sun zo sun kunna wannan wuta din kuma shi Saddam Hussein su shi suke so ya musu wannan aikin ba zai taba yiwa a ce awa 24 ko fiye da haka ana buɗe wuta ana kashe mutane ɗaruruwa maza da mata da yara wai akwai shugaba amma bai ce komi ba bai kuma hana ba bilhasil ma abun na ci gaba still yanzu abun na ci gaba shi ma shugaban kungiyar kiristoci kan rashin jihar katsina rabaran nelson anyeka ciko na wajen taron manema labarun he also affected us because we and the shared people we are brothers we are sisters ai mu da kungiyar yan shi'a yan uwa ne duk abun da ya taba su to mu ma ya taba mu don muna zaman lafiya da juna da alamu za a share tsawon lokaci ana martani kan martani akan akasin nasura da malika ya murar amurka daga abuja najeriya in ka ya adalci shugaba to allah za ya saka maka To haka kuma dandazon 'yan shi'ar dai har ila yau a Ilela sun fito zanga-zangar neman sakin Malam Zakzaki din kamar yadda suka bayyana. irin yadda tawakana kenan a illela local gamman a jihar sokoton tarayyar najeriya inda magoya bayan malam ibrahim yakuba lazazzagi suka share sama da awa awabi suna zagaye na lumana domin nuna alhininsu game da abukawar da soja suka yi a gidan shugaban 'yan shi'a a garin zaria a jihar kaduna ta najeriya din kuma a cewar malam muhammadu shugabansu wannan hari da aka kai ma malaminsu sheri ne daga ƙasa ƙasashe makiyan Najeriya. Wannan zagayawa da kuma wannan ainihin zanga-zanga da muke ta limana da kuma cikin ruwan sanyi wanda ake yi to muna yin shi ne domin abubuwan da ka faruwa wanda al'ummar gari suna ji ko in ce kuma al'ummar duniya suna jin abin da ke faruwa dangane da malaminmu malam ibrahim yakubu alzazzaki hafizahullah wanda yake an san ita wannan ƙasa da ba irin malam to da yanzu ƙasar nan ta rikice duk da ainihi su suna faɗi sanadiyar zaman malam akwai wani ainihi sakataren majalisar ɗinkin duniya wanda aka taɓa wa ritaya aka tambaye shi duk duniya ina yake son a a yi mashi gida ya zauna ya ce najeriya aka ce me yasa kake son a yi maka gida najeriya ya ce saboda can ne allah yake kaga abin da yake gani sai aka tambaye shi misa ya ce haka sai ya ce sherin da suka ƙulla kenya guda kenya ta wace an ka shiga ya kokato najeriya sun kulla tamanin iri ne amma har yanzu tana nan tama to ko mun san cewa me ya kawo wannan me ya kawo wannan zaman malam ne a cikin mu shine ya kawo wannan wanda yake ainihi duk sanda suka kulla wani makirci domin najeriya ta wace to malam yana faɗa mutane cewa wannan makirci ne kuma sun yi shi ne don su raba kan al'umma kuma su wace najeriya to wannan shine jin takaicinsu dama duk shirin sun ka kulla ga al'ummar Najeriya malam yana faɗa musu kuma ya tashe su kuma shi kaɗai ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba basira ta yadda su da duk makirci da suka kulla ya gano suna dai da yawan gaske maza da mata 'yan shi'a da suka gudanar da wannan jerin gwano na lumana a cikin garin Illela local gamman kuma sun yi ta yin addu'o'i da sukar masu mulki tare da kira a sako malaminsu da gaugawa kamar yanda malam Muhammadu ya yake cewa a lokacin da yake ma mabiya Ibrahim Alzazzagin jawabi. Wannan abin da muke kira ga gwamnati cewa ta gaggauto sako malam saboda don munan rayukan mu fansa ne ga rayuwar malam. Saboda haka ta gaggauta sako shi sannan kuma ita wannan gwamnati wanda aka ce mai adalci ce an zaɓe ta domin adalci to yanzu shi adalcin da ta yi wannan ga shi malam hafiza wallahu da almajiransa kaga wannan sun yi ne abin da muke ce musu su gaggauta sako malam cikin iyalinsa kuma cikin mu wanda yake shi ke kwantar da hankalin mu kuma shi ka dakatar da mu in mun ka ɗauki wani mataki. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. lallan shugaba adali zaman lafiya to Allah ya kyauta ya zaunar da kasashen mu lafiya kar a manta sashen hausa na murar amurka ne a washington dc yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To bari mu tafi kwara ah, mun samu kira. Assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Mai magana Bello Garba Dina mai bula kala kala na sufa kwara daga kwara a tarayyar Najeriya. To malam na kwara muna jin ka. Eh nike dangane da abin da ya faru a Zaria. A'a muna son mu ji ne. A'a muna son mu ji ra'ayin eh? mutane ne akan Iran ta gayyace jakadan Najeriya zuwa ya je bayanin abin da ya faru a Zaria. Me ra'ayinku akan wannan gayyata akan shi muke son mu magana? To wannan gayyata da aka gayyace shi a akan abin da ya faru a zaria to mu kira mu je a yi bincike na gaskiya duk wanda wanda duk adda mai yi ya kamata a hukunta su domin ya zama darasi ga wasu don gaskiya irin wannan abubuwa bai kamata a ce mutane suna ɗaukar doka ga hannunsu ba su sojoji bai kamata a ce suna ɗaukar doka ga hannunsu ba duk abin da za a yi a tsaya a yake bisa ga tsari. To bari mu tafi jihar Neja wane ne a Neja? kuna magana da bala mai wankin hula daga ushishi jihar niger ke tarayyar Najeriya. To bala an gayyaci jakadun Najeriya a Iran cewa je bayanin abin da ya faru tsakanin yan shi'a da sojoji. Me kuke kallon wannan gayyata ta Iran wasu suna ganin akwai abu a ciki menene kuke gani? an gaskiya gayyatar da aka ma jakadun Najeriya je bayani hmm. a kan faruwa a yau a razariya Da gaskiya an jakadun zai da cikakken bayani abin da zai iya ma Iran bayani. da yawan ya faru gare da ya faru ne rashin bin doka da oda lokacin da wani ban Allah zai wucewa da sun buɗe mashi hanya ya wuce wallahi wallahi da babu abin da zai faru to rashin kulle mashi hanya da suka yi kana shi ya wuce shi ne makasudin dalilin wannan abin ba sai an tambayi wani jikada ko wani abin da ke faruwa ba kowa sa abin to bari mu tafi maiduguri wane ne a maiduguri Tahir Tiran daga Benin Kuwait. To Sani me za ka ce game da gayyatar da Iran tewa jakadan Najeriya na maganar ya je bayani ya kuke kallon abin? Dahiru, Dahiru. Oh, Dahiru, oh, oh, To, hello, Dahiru kana ji na? Ina a kan jakadan Najeriya da ta nan shi hmm. Gaskiya ni a ra'ayin sa bai kamata ba su ya halarci da ita na zuwa saboda abin da suke bisa kuskure suka aikata har ga Allah su da su riga sun aikata amma wannan kuma da su ji suka dauki doka dokan ta tsanani amma mm. sun yi ladabi rashin ladabi gaskiya da biyayya wa shugaban eh, soji shugaban Najeriya kenan oh, gaskiya to to to kace a ganin ka kai ya je gayyatar gaskiya kai ya je gayyatar mali amma To mun gode kar a manta ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Bari mu je jihar Neja mun koma Neja. Hello na Neja wane ne? Eh, salamu Alhaji Shehu ne daga Isho jihar Neja. To Alhaji Shehu muna jin ne ne ra'ayinka game da gayyatar jakadin Najeriya a Iran na maganar rikicin shi'a da sojoji? Eh to hakika waɗannan abu akwai tashin hankali a ciki na rashin jin daɗi. Hmm. Kuma ita ƙasan Iran ai bai ke su sa baki abin da ya shafi cikin gida ba an sai rika musulmi dan uwan musulmi ne amma bai ke ta sa baki a cikin wannan magana ba eh misa kake ganin bai kyautun ba eh kake ganin bai kyautu ba kace to mun rasa wannan layin hello salamu alaikum wane ne a kogi to na kogi ma rasa shi to kar a manta dai a ci gaba da laliba mu ga maiduguri mun samu salamu alaikum alaikum salam to wani ba Allah ne a Ba gwani ne daga mai maiduguri baba gwani to muna jin ka menene ra'ayinka game da gayyata iran da tewa ambasadan najeriya jakadan najeriya a can shugaban kasa dai ya yi magana na lumana mm. Eh, ya ta magana ba ma tashin hankali a Najeriya. Hmm, shi ne eh, yanzu abin boko haram ya yi shi kowa muna son zaman lafiya ne haka to mun gode sosai bari mu tafi yobe hello mallam Ibrahim ne daga Yobe Gulayen Lokar jami'a. Mallam Ibrahim barka da dare muna jin ka. Yawwa. Yawwa menene ra'ayinka? Hmm. Ra'ayina dai batun tambaya da ra'ayi wa jakada shi jakada ya ya mm. maza ya faɗi duk abin da ya kana. Oh, kana ga yaje? Eh, ah, ya yaje mana. To, ya faɗi ina jin ka. Yawa, ya faɗi duk abin da yake tafiya. Mm. Yawa, sakamakon in ba ya je ya faɗa ba to zai abai wani abu a duniya ba ta san abin da yake tafiya. Oh, ya je ya faɗa don duniya ta san me ya faru. Yawa, ta san me ya faru. In ma laifin jami'an tsaro ne, in ma laifin su yan kungiya din ne ma dai a bai faɗi kowaye ne mai laifi a ciki to mun gode to bari mu koma na ga kamar neja da muka samu ya katse to bari mu tafi ga kano mun samu salamu alaikum wane ne a kano hello malam na kano to shi ma mun rasa shi to da fatan za a kira dai a faɗa mana ra'ayi game da yadda ake kallon gayyata da iran tewa jakadar najeriya a can iran in cewa je bayanin abin da ya faru tsakanin sojoji da 'yan shi'a wanda kuma muke sauraron ra'ayinku bari mu je ga taraba mun samu kira hello wane ne a taraba yusuf kaka ne daga taraba to malam yusuf muna jin ka menene ra'ayinka to shi ma ina ga yusuf ya sauka ko in ya katse mun samu yola ko hello to na yola to shi ma yau dai layukan sai ya hankali kenan to kar a manta dai ana tare da sashen hausa na murar amurka ne a cikin shirin mu na dare yanzu karfe uku da minti hamsin wato hudu saura eh, eh, to to ina ga rasa shi oh to yana nan hello Yawwa na Fatakwal muna jin ka. Suna na Kwato Muhammad daga nan Fatakwal. To muna jin ka me za ka ci game da ra'ayinka na maganin Iran ne Gayyatar da Iran ta yi ma Najeriya ba shi ba ne. Mhm, menene? Saboda idan shi ne sojojin masu sun kai sun kai ta harbe-harbe a Zaria sun ta hannaka mutane da yawa. Eh. Allah yanzu mutanen da sun karanta mutane su ya za a yi da wannan kananan yara da iyali da an kabari a malaria to sai mu je ga maiduguri wane ne a maiduguri baban gidan musa to baban gidan muna jin ka Hai wannan abu sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una eh muna jin ka eh a gaskiya al'amarin nan to wannan ya kada abin da zai je ya faɗa ma mu ba mu sani ba tun daga shi shi ma dai bai san ma ya aka yi ba yanzu wani irin ma bayani zai yi ya bada. Mm, me ka ce bai sani ba? To al'amarin to ga shi ne girma kan shi ma shugaban kasa bai yi magana ba to ya za a yi shi kuma ne zai To mun gode bari mu je lafiya kuma ita ce wayar karshe da zamu dauka. Hello. Wane ne a lafiya? Sunana Isa daga lafiya. Isa mai agogo. To Isa mai agogo muna jin ka me ra'ayinka game da wannan gayyata ta Iran ga ambassador Najeriya. Isa gaskiya ya kamata ya je shi ya yi musu bayani nisa to ni dai ra'ayi na ke to mun gode ah, da fatan wanda ba su samu ba za su yi haƙuri saboda lokaci ah, kamar yadda na fara faɗa da zo a ah, ƙarfe hudu saura minti tara agogon washington hello to bari mu ɗau ɗayan nan da ya shigo yanzu nan kaduna hello salamu alaikum to bari mu ɗauke ka duk da damun ce lafiya ne na ƙarshe kowa ne ne a kaduna a sunana ɗahiru sakatare unguwar katsinawa zaure daga local government kaduna nigeria to ɗahiru sakatare ku kuma ke eh to ni ina ganin gaskiya tsakanin da Allah ya kamata ya je ya yi bayani akan wannan abu da ya faru me yasa kake gani ya kamata eh to kaga kaman tsakanin da Allah yadda wannan al'amari ya faru ya kamata a ce gaskiya a gaje wani babba daga cikin ƙasar nan ya je wannan ƙasa ya yi masu bayanin halin da ake ciki. To mun gode ɗahiru daga kuka make kuma da shi za mu tsaya da ɗaukar wayar naku mun gode da fatan za a ci gaba da lalubar mu a duk lokacin da muke jiran kiran ku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc. To yanzu kuma sai mu garzaya mu bi labarin wasanni daga Nijar. Wasanni a takaice. labarun wasannin mu na ranar yau da Jose Mourinho wanda ya zargi 'yan wasansa da cewa sun ci amanar shi biyu bayan shan kashin da Chelsea ta yi ɗaya da biyu ga hannun club ɗin Leicester a ƙarshen makon da ya gabata. Domin a cewar Jose Mourinho cikin moci guda biyu da suka yi ma kyakkyawan nazari ne suka saka ma Chelsea ɗin ci biyu. Alhali ko maki guda ne ya raba Chelsea ɗin cewa da club ɗinsa da club ɗin da ke na farko zuwa komawa rukuni na biyu na wasan kwallon kafa na kasar ingila duk dai a layin chelsea din kocin club din paris saint germain ta kasar faransa cewa da loran blanc wadda za ta karawa a zagaye na gaba da club din chelsea cewa yi. kowa ya san kowa tsakanin chelsea da club din paris saint germain tunda a bara psg din ce ta fitar da chelsea yayin da a shekara ta goma sha uku kuwa chelsea ce ta da paris saint germain a wasannin club club da suka kasance zakaru a kasashen su na turai da ake ce ma champions league za mu karkare da karan wasan kwallon hannun mata na duniya da ke wakana yanzu haka a kasar canada inda aka yi karo na kusa da kwata final kuma montenegro ta yi nasara 38 gaban angola mai ci 28 sai kuma kasar rasha da ta make koriya ta kudu da ci 30 da 25 sai kuma poland da ta yi nasara 24 da 23 gaban hungary spain ta sha kashi 21 da 22 biyu a hannun kasar faransa sai kasar holland da ta make sabiya da ci 36 da 20 sai kuma denmark da ta yi nasara 26 da 19 gaban sweden kasar brazil ta sha kashi 22 da 25 a hannun romania sai jamus wadda ta kwashi kashinta a hannu 22 da 28 gaban kasar norway haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a shan kuriyar nishar yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka cikar rajajeniyar hilisanki shekaru 40 yana da mahimmanci ga duk kasashen da ke kungiyar tsaro da haɗin kan turai su kasance masu biyayya ga manufofinsu waɗannan manufofin sun haɗa da tabbatar da 'yancin ɗan adam da mutunta kasashen 'ya'yan kungiyar da kima da kuma kauce amfani da karfi a yankin dangane da wannan ne yasa amurka ta yi kira ga rasha da 'yan awaran da rasha ke mara baya da su aiwatar da rajejeniyar minsk wacce rasha ta sanya wa hannu wanda ya hada da kawar da makamai da dakarun rasha daga ukraine da kuma baiwa masu sa ido damar shige da fice sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya jaddada mahimmancin rajejeniyar na minsk wajen gudanar da zaɓe a gabashin ukraine a ƙarƙashin dokar ƙasar ta ukraine tilas ne kuma ukraine ta kasance ita ke iko da iyakarta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su domin wani dalili na siyasa ita ma ukraine ya zama mata wajibi ta janye sojoji da makamanta domin tattaunawa na hakika akan yadda za a gudanar da zaɓen? kare 'yancin ɗan adam a yankin abu ne mai mahimmanci a cewar keri ya ce a kasashen duniya da dama ana amfani da sabbin dokoki domin tauyewa kungiyoyi masu zaman kansu da 'yan jarida wannan ba za ta sabu ba a hana 'yan jarida gudanar da ayyukansu in ji keri keri ya ce yana fatan za a ɗaukaka yarjejeniyar hilasanki domin gina turai da kuma turai mai makwataka da rasha domin kasancewa cikin zaman lafiya da walwala. sharhin muri amurka na wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin na amurka to yanzu kuma sai mu je ga labaran duniya amma a takaice wannan karan To mun ji cewa jami'an kasar Iran sun yi Allah wadai da harin da sojojin Najeriya suka kai wa shugaban kungiyar Shi'a na Najeriya. Harin da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a arewacin kasar. shugaban 'yan adawar jamhuriyar afirka ta tsakiya ya bayyana arewacin kasar a matsayin mai cin gashin kanta bayan watsi da zaben da aka shirya domin kawo daidaito ga kasar mai magana da yawon shugaban kungiyar 'yan tawayen sallika nuruddin adam ya faɗa a yau talata cewa an fitar da jamhuriyar lagon a jiya litinin hudu ga watan disamba daga garin kaba bandoro hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta gabatar da wani taro na musamman a wannan makon kan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a Burundi. An dai shirya yin taron na ranar a yau Alhamis ne ranar Alhamis bisa buƙatar yin hakan da Amurka ta yi tare da goyon bayan wakilai goma sha bakwai da wasu ƙasashe 'yan kallo da biyar a cikin hukumar. Ghana ita ce ƙasar Afirka tilo da ta goyi bayan ɗaukar wannan mataki. Wannan shine taron musamman na farko da za a gabatar tun watan afrilun da jami'an hukumar kula da kare haƙƙin bil'adama suka haɗu don tattaunawa kan hare-haren da keta 'yancin ɗan adam da ƙungiyar boko haram ke yi a arewacin najeriya taron na ranar alhamis zai yi nazarin wani daftarin ƙudurin da ke neman kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya za'ir alhussain ya miƙa da ƙwararru zuwa burundi cikin kwanaki 45 to mun gode sarfilo da takaitattun labaran muka kammala shirin nan na dare sai kuma da safe za a ji abokan aiki da duku-duku da wani sabon shirin a madadin shi injiniyan mu yau da kuma julie leathers gresham da ta ba da umarni sai sarfilo hashim gumal da ya taya ni gabatarwa ni usman kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa salam Música This program has come to you from the Voice of America, Washington.